uwa gashi muna wani hali da ba hali ya Allah ne raba asiri Allah ka fitar da mu Allah ka fitar da mu ina gajiya ina gajiya ya gida lafiya da banki da gidan nan kin jima tun dogon hutun da muka samu Allah sai yanzu da muka gama karatu na ce ya kamata in zo in duba ku kwana da kirma dadi ya banna na zo dauda kuma waye dauda a zuri'an mu <laughs> dadi a doni na zai ne abin dadi ko me kai dadi wallahi yarinyar nan kin san gaba ɗaya ta ja yanzu yunwa nake ji kin san me ya faru me ya faru ni launin kayan jikinta wallahi launin dan ya kubewa ji nake kawai yanzu sha'awar dan ka ƙara na ce fa ne nan ka tsaya da na ce ka zo me muke ka shigo gidan ka zo ka same ni amma baka shigo ba sai ka tsaya nan eh a nan dan yafi eh zai fi cikin na shiga mame wulakancin to bari ga maka tuman ganin duk fitinin da kake da zagi da kake da wuci mun mutunci da kake yi na gama ji na san kamai na ji labari ka kyauta kuma yanzu ya ni ci ana zangi kama kan na dan uwanka ka watsa da ni masallatai kasuwanni duk inda muka je sallah sai ka ana cewa wanda duk wani dan uwansa bai girma yan uwansa ba ni ban faɗa maka wannan baya sai kai ne za ka gaya wannan kai wannan karatun gaba ɗaya an shirya ta ne a kaina ko ko dai to idan kuma shi wanda kuma ake taimakawa yake murƙushewa yake kadarwa da ba yake shiga koko da da da da rufe da shiga a ah, ai ba na bane ni mm. dan wanka ne ko da na kurmin shi na cinye kika garo mun eh in karo maka cikin eh. nawa an raba mana gado an raba mana gado ka cinye naka ka je ka kadar da naka na hakura dai ne tokara maka duk abubuwan da ke tokara baka ga mutane ka ce ga abinda da nayi maka ko baka faɗa musu don irin abin da aka maka maka na yau da kullum ma haishe ne nawa ne kullum nawa ne tun da ka kulle ka sai min ka bani gida ka ban ko dubu shida ne ne dubu ɗari ne ne na san na rari hannu ce da ni kai kokarin yadda za a kashe hannu kashe min rari hannun nan kana zuba duk biki in ana biki a a kazo da kai ne zaka fara zuwa in ana biki a jili kai zaka fara zuwa ka zauna kana lamba kwabo bale uwa uba a ce za a yi shi a duk fitar da kake a garin nan ba wanda bai sani haba da Allah ya haba da Allah in kiran ku aka yi wajen taro a cikin birni a gurguje kuke ta za ku tafi kule duke hannun jarin hannun jarin sayan hannun jarin to yanzu ka gama ka gama da lalacan ka to bari in gaya maka wata magana daga yau duk irin abin da zaka aje a faɗa ko wanda bai fasa zagi na ba kowa waye shi kowaye je zage me to koma me duk abin da ya dauka ko da na lalacewa zancen ba za daga yau na dina Aikin gona ya zan ta je birni aikin gona ya ishe ni aikin cikin gida ya ishe ta. au ashe duka kuna nan a zaune kun yi ayari yanzu irin wannan cin mutunci da wulakanci da tsaye da rihin albarka da kake min bai amfanin irinsa ne haya fa ba hauka ba ce ba kuma kai na farau ba ba kai na farau ba ka dinga shigo min gida gadan gadan baka san halin da zaka same ni da iyali na ba bai amfanin irin wannan rayuwa wannan gida kamar gidan da aka gina da biskin kamar da biskin aka yi ginin gidan nan motsi kaɗan ku ce min gida ai na lura da cewar duk mutumin da kake ganin girma kake risina masa sai ya ga ko tsoro ne to ba fa tsoro ba ne gudun bakar magana ne. Amma dai kai dai baka san mutuncin aure ba ko? Inda ka san mutuncin aure da baka shigo cikin gidan nan ba. A kan me aka rinka shigo mana gida kai tsaye don kana bin mijina kuɗi? Ba na rigima da mace. Yanzu sai a yi maka sharri. A ce ka aikata wani abun. Baba, haya ka ce? Shi ne ɗan mai gidan nan da nake haya. Me ya faru? Wace ce wannan? Ba abin da ya shafe ka da ita. wace ce ta kanni na ce ta zo daga birni kaga kun zalunce mu baka gaya min zaka yi bakuwa mai unguwa ne kai ko dagaci ne kai to amma ba za ka yi bayani ka yi bakuwa na kin gaya maka na kin na gaya ma kwana nawa ina kururuwa maza ya ce ba ku kwashe min ba sannan ku zo a turo ka a sa ka saboda kai ba mai mutunci ba ne ka dinga zuwa kan ne mun tsaye eh, kana shigo min cikin gida gadan gadan kamar za ka ku diddibi. nawa ne kudin naka dubu bakwai kuke nan kaga nan ku kuke kashe gida na'am ku kuke kashe gida ku kuke cutar masu gida da ake ba ku haya mu da karafuna Allah ya halice mu da mun jingina za mu danga karce gidan eh ko duwatsu ne mu gashi iya yi a bani ba ka san gida ba ka shigo cikin gidan nan ba a bani ni za a yi wa kafin leda iya yi sai har zan yi bakuwa wai sai na gaya maka kai ba mai gari ba biyu idanun tebur uku duwatsun murhu biyar mayatsin hannu shida kwanakin magu bakwai kwanakin aiki goma ba biyu kenan tara daga kese goma goma ɗaya goma goma biyu ashirin ya na ganki cikin damuwa fuskar ki a cikin rashin sukuni yanzu nan kanin ma'aifinka ya zo ina jiyo shi daga nan yana ciwo ma'aifinka mutunci ba irin zagin da bai masa wani cin mutunci ya kare masa zagi har tsaki fa yake masa to an zo gurin shi kuma me ya ce kai ma ka san halinsa ba abin da ya ce Shi kawai yana jin sa banda gada kai kamar kadangare yuwa kadangare sai ka ike ba abin da ya ce umma zan nuna muku na ci kada zan nuna muku dan halan ne ni ta ka kyauta kuwa na fito daga cikin gidan halacci kuma in nuna muku ɗane ne ba wanda ya isa muku na raga masa kowa ne shi ba a yi mun ba ma na yi baranta na an taba ni a'a ba cewa ne ka je ka rama ko ka ci masa mutunci ba garbati ba cewa ne ba na gaya maka ne saboda ka taya jin ciwon abin da ya ma'aikata ba dai kin gayan ba ai tun da kika riga kika gaya mu ai ma ba aikin ka zan yi ka ni kuskure da aka gaya wallahi ina lemata ina lema ta lema ka tana daka garbati kai ka je ka ciwo mutumin nan mutunci garbati kanin ma'aibinka ne Garbati, ba fa gaya ma ne ka je ka rama ba Garbati. Salamu alaikum. Gafaran mu dai. Alaikum salam. Garbati. Kai fa dan musulmi ne. Ni dan musulmi ne cikakke gaba da baya. kuma a musulunci zan mutu in Allah ya yarda. Amma sallama ban gada ba haihuwar ɗa namiji. Ko? Ko za a yi mun fin karfi a sani a matse ni sai na sallamar in na juya sai ne yi. Ba zan ba. To me yake faruwa ne wai? ya fito he ma bayani ke ba sa'ari na bace ba kin yi kaɗan tsaya ina ina ina magana kina magana kin yi kaɗan na ce ina magana kina magana to baya nan in banda wulakanci da rashin mutunci ka zo kana cin arziki gidan nan ba gidan ku ba cin arziki kake ka zo kuma mai gidan nan ba ka da abokin ciwo mutunci sai mahaifina mai gidan yi hakuri garbati me yake faruwa ne wai da haƙuri ta mutu sadakar nawa aka mu to ai sai ka mun bayani me yake da haƙuri ta mutu ban sani ba ban sani ba eh, na ce ban sani ba eh. gashi nan sai ka tambaye shi me yake faruwa tun daga kofar gani kana cewa ba gidansa ba ne ba kar ka ƙara taɓa ni na taɓa ka ba mutunci na sani ba zan iya zubar ma da mutunci ni zan gwada maka rashin kai ni fa in zubar da mutunci na in zubar wa da wani ba wani abu bane a gurina yauwa sai ka tafi tan kuma kai yau na tabbatar da cewa baka san mutunci ba baka san halacci ba inda ka san mutunci ka san halacci da ba za ka zo ki sauke ka nan gidan kwandalar ka babu kuma sanda mai gidan nan ya wahala ya sai gidansa Eh. baka sani ba kuma baka da wanda kake ciwa mutunci sai shi shi ya nemi ya ci mutunci ne na fara cin mutuncin sai kai barin gaya ma ba wanda ya isa ya taba mun mahaifi na in kyale eh. shi wallahi kuma ni da ka ganna nan ba a taba ni ba mai yi nake mahaifi na me nan gidan eh amma ni wannan ne ko kai mahaifin kai kana da gadan sani ni kuwa ka taba ganin inda aka ce wa ko kani ko dan wallahi lazi baka isa ba da alƙalan garin nan in za su faru in iskanci kake ji to shi ka taras bari ga ma gaskiya abin da za ka yi kafin kai an riga ka wuce shagari ko ai an riga ka nace wuce NDA shine nace an riga ka ne ma wuce kuma karfi shine nace an riga ka wuce ya kasa ne ma shiga yoda fa gauda dan Allah rabu da shi ka shigo ciki ko ka sha giya an riga ka saura kai kai daga baya ma sai da iskanci ya tare babu iskancin ya tare to gashi yanzu Allah ya kawo ni yawa kuma ni ba wasa na zoyi ba yawa kamar yadda dai da ban gaya miki ba amma gaskiya ina da aure yawa ke ta bici don haka ya kika gani ka san dai gaskiya ba wai son ka ni ba na yi ina son ka amma matsala ta guda ɗaya ce da ka ce matarka kaga gaskiya ni yarinya ce karama ko auren fara ba ta taɓa yi min ba to yaya kake ganin zaman namu ba matsala alhamdulillah kakki damu an ce sai bango ya tsage kadangare yake samun gun shiga ni zan ajiye ku ne tamkar ya da ƙanwa. idan kina da wata lalura ta zo ta taimaka miki maimakon ni na tafi bana gida na tafi wani gurin yaya ba dai fitina bane ko ba dai ba magana kika dauko min ba ko a ba wanda kika ce min kun haɗu zai zo har gida eh, to barka dai sani yawa na gajiya ya kokari ashe kai ne eh wallahi ni ne baba ah. ni ne baba to kai shishigi ya kamata da zaka fara zuwa gurinta kuka haɗu a titi kuka yi magana sai ka ne ni ka zauna da ni ka gaya min abubuwan da kake ciki da kuma yadda kake so tsakaninka da wannan yarinya Ka da ni ne ubanta yarinyan nan ba zan mata auren dole ba wanda take so shi zan bata in na ga ya cancanta kenan gidan biki ne abadan to me zaka kwanta kai a ciki a ce miki in mutum yana kwanta in mutum ya kwanta tangari isha bacci tukuni in gari waye kar ya tashi sai kamar dab da sallar la'asar kinsu bacci ina kashe tufan gashin gida ka tashi ka fito ka tafi waje ka nemo mana kuɗi wani yana da kuɗi yar buhun shinkafan nan yar taliyan nan yar wace ce ina dan kamun na ci to kuma me me da me ne eh gaskiya dukiyar shi ne ba naka bane kar ka je ka nemo ba ka zo na ka dogara ga na wani a zo ana ta maka wulakanci shirya mashayin giya ya bari ya gushe wutar rahawiya kai kai kai na'au ashe kuna nan amma dai Allah ya shirye ka na san lokaci yayi kuma gashi mun shiga sabuwar shekara har an dan ci wasu watanni ma haka to shine baban me ce na ke bi gida gida ina karbar kudin hayar gidajensa na kuma je din na karba na kowa kowa ya biya naka ne ya rage baka biya ba na ce bari in zo in karba yawwa shi mutum bai biya ba ne kamar ya bai biya ba shi eh, wanda ka baro ya biya to ci ne ma eh, ranta mun wannan bangaren ka ne wa'annan ne fa saboda haka ni ba na zo wai mu zo mu ta hayaniya ko a cika ana ta surutu mara amfani mara dalili ba eh. ni aiki na zo mai dalili ka bada kuɗin hayar gida yauwa wai kai waye turo ka karɓi kuɗin haya ina shiga harkar ki ne gunki na zo ki rika fa kiyaya fa kina ki daina fa hakke mun fa ba fa kunya ce da ni ba fa ka daina taba sai ka koma ka same shi ka ce in ji ni ka ce ki zo i karba in yana da gari mun mace shi anan a to ai ba shi ne yazo ba ni ya kamata ka gaya to shikenan to tunda abin naka ya riga ya zama haka hmm. yanzu za ka likira kan jimus kaga dai dangace nan ko har zuwa nan ko hmm. to ai ka san ashana ko hmm. cika aiki ashana to idan na karta tun daga nan wurin ta ci danga ta ci can hmm. Hmm. ai kaga tiriri zai sama faduwar gaba ko hmm. to sannan ai labule ne nan goko to shi kuma zan kyarta kaga zaka fita ko baka shirya ba ko za a bi ke in kai mun anan ni kuma zan bari sai zan shiga sallan bagarba dora gidan kuta amma an an an san kai ne ni ni nan ba san wanda yi ba ni wannan ni ne zahiri ne to ni ma can ni ne to mu zuba ni da kai a to shikenan hada kanina hada dan uwana ka je wurin wannan ka je wurin wannan kafin abai ya faru ka ce sai ka ci musu mutunci wannan ma da kai an gaya mu mace ta da aurenta duk suna haya ka je ka ci kwalan mace a yi tirin kigima da kai miji zo ka sa taɓarya ka kwantar da ka kwantar da shi dan baba ka taɓarya ka kwantar da shi Ta ji tsaye a sun da kai nawa ka na abin yake ka fashin faɗin mutum akan dan abu bai taka kare ya kare ba ni dama baba gani ne ya zo ya ci zarafinka kuma ba yadda za a yi mutum in dai ɗa ne a ci zarafin mahaifinsa yana kallo shi yasa na gaba hanyar da zan bi in kwatan ma yanci sai ta haka bai yancin a ciki dan wannan kudin me su su duk ma me haba ɗan baba dukiya ma ai ba wani abu ne ni kawai kuɗin dukiya kawai nake duba ba ai ita ka duba nawa aka yi mutum zaka ga mm, mm, mm, yana da kuɗi yana da kuɗi da yara eh, sai daga ƙarshe sai kwanta rashin lafiya zazzaɓi ko wani ciwon kafa kafan nan ba zai mutu ba kuma bai warke ba sai ya cinye dukiyar nan kaka ya sai da gidajen wa oh, sai a yanke kafa ba batun ka karɓo kuɗi da kake na haya shawararsu a dan dakata a bari tuku kai wasu sun ce fayo fa baban jin karba shi ya ce ka bari a sannin ki na gajiya waye ka sallama da ne ni na aika da ce a kira ki ko kuma ni ma kudin haya aka zo karba gona ba wai na zo ne dan ci muku mutunci ba ko daya a'a kawai ranar ma kawai ke na duba na dan takaita wasu abubuwan ba dan komai ba domin me ke din ya kamata a yaba miki fa saboda eh, a birnin ma sai an tsaya an nutsu tukun kafin a sami irin ki shine sai na ce ya kamata mu dan hada halaka da ke kuma da yake kin san a cikin garin nan din ma mahaifina mai kuɗi ne eh yana da gonaki yana da gidaje na haya yana da irin gidajen wankan nan irin na kasuwa irin shiga kafake duk yana da su kin fahimce ni sannan kuma yana da irin amalanke wadda ake dan yin abubuwa da sauransu kin fahimce ni to kuma akwai gidan gona haka da ake dan yi masa kiwon shanu haka akan dan ibi su kin fahimce ni akan kakkai birni a siyar dan nuna ma nan ta nan ake zuwa a ɗaukan mata duro duro ake iba sai na ce to ya kamata mu dan kewaya da ke tun da kika zo biki dan gagari ba mu je gidan gonar ki dan samu guri ki huta kuma wannan ma mota shi ya sai mun babanmu ya ga ya kamata irin zirga-zirgar da nake ce ya kamata ya sai mun mota hatta da shi kansa cin garin nan da ya ga motar sai da ya wuzilin haka ya ga ya kamata shi kansa in zai je gabar haka ko arewa ko kuda haka da iyalinsa da Allah yakan ce da Allah alfarma saboda duk garin nan ba mai mota sai ni gaskiya na mm. ji daɗi mm. ai ku tun da na zo karkaran nan ban fita ba mm. ina ku so a zaga da ni insha Allah ku kiyaye ke barin da kin gama wai na je wankin mota din sun ya zo ya kata nan ya dauka bana gida ne aka yi dan bar ya tafi da mukullin mai gida gaskiya wannan halin da muke ciki bana ganewa anya ku ka nemi albarka a wannan auren nan namu ban gane na nemi albarka me yake nufi gaskiya abu ne bana ganewa na yau daban na gobe daban kullum tashin hankali abun ba daɗi sam da yanzu dai shawara ka je ka nemi gafarar babban wanka saboda kaga an ce babban wa magajin uba ne na kin ne nemi shawarar babban wannan din na kin nemi gafartarsa in bai mun albarka ba sai shiga wuta <clears throat> kin ji gidan shirme irin cin mutuncin da yaran nan yake zuwa yake min a gidan nan to je in ce je in ce uban sa me ai abin da shi garba take zuwa nan yayi eh baya sani shi mahaifin shi saboda ran na mun haɗu da mahaifiyarsa a gidan biki eh. take bani hakuri take ce duk abin da garba take mahaifinsa baya sani ran nan mataji mahaifin yana mishi faɗa kaga baya sani. yanzu kina son ki ce min duk abin da garba ta yake yi uban bai sani ba da bakinta ta gaya min in na je na tarar da abin da kika faɗa ba haka yake ba wallahi ba ta yake Allah ya yi dama za ka tadda abin haka yake duk abin da ka ji Allah ya ce kada ka yi to kada ka yi akwai manufa saboda Allah yana son bayansa shi yasa ya hane mu da mu rinka yin abu mummuna na yi ƙarya na yi shar na cutar da mutane kuma Allah ya ce kada a yi gashi yau na zo ina nadama gashi Allah ya sa mun ƙaunar ki a raina ai juma'a da take da kyau tun daga larba ake gane ta mm. ka manta da cin mutuncin da ka yi a baya yanzu ka zo ka ce kana so na eh na san nayi muku na ce a yi haƙuri ai addini an nasiha ta addini nasiha ne an yi man a cikin kai an zo an biyo wannan waje an yi man an cikin gida an shiga an wulakanta ni sai an biyo wannan cikin kowar gida an tare min ya an ta mutuncin mu dan Allah ka yi hakuri baba ba shi ne nan ni ba ni da mafita kenan rana zafi inuwa kuna me ya kaka gurin wannan yarinya in ba ta mutunci ba ka yi hakuri to na riga na san abin da na yi rashin kyauta zuwa ne neman gafararka ka yi nadama kenan kuma ina son ta ne gadon haya shekara sittin tun kan a haife ka nake haya da kake cewa ma sun zo gida ba da izinin ku ba na tsora na yi overload a gidana ko ku yafe min na yi nadama na yafe ma meke Allah yadda mm. wannan abu ne mai sauki mm. wannan in kun daidaita kanku da ita tana son ka ni baki nake ba sai ayi. amma in ba ta son ka ba zan mata auren dole ba a haka ne mana zan mata auren dole ne to kan da yake manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ke uwa ki nema ƴaƴanki uba na gari eh. kai kuma uba ka nema ƴaƴanka uwa ta gari in yayi miki ne mai shi ya gaba ne yayi auren nan na ba ku lafiya kin ji duka bayanan da ya miki ya shi da ke cewa ya ma baki haske ni a tunanina ma hasken da ya baki ai ya nuna cewa ki amince da ni a ɗaya kin ga da na je gida na faɗa sai a abin nan sada zumunci ko kuwa ka ba ta kanka lokaci ba kana son ka saboda dalilai guda biyu mm. kaga na farko cikin gidanmu mm. ka ce mai iyaye na mutunci saboda kuɗin haya mm. ka zo nan ka same ni kofar gida ka yi min karya shi mutumi na gari duk ba shi da wannan hali haka ne saboda haka ba na son ka ne kaga tafiya ta ka nemi daidai kai to wallahi ba sauki ne ba ba wai lafiya ne ba dama mahaukaci ya abada ba a cewa ya warke ko sai dai ya dan samu sauki dole rai zai ɓaci dole ne wulakanci dole ne wulakanci dole ne ya sa na miƙe tsaye na wulakanci saboda an ƙi sharar masallaci daga ƙarshe ta gidan giya za a yi yauwa dole rai ya ɓaci eh saboda haka in aka zo aka ji fufufufufuta tana cini ne yauwa ƙarshen ta dama magana ɗaya ce idan na kunna gobara gari ya ƙone a ce za a kai ni za a kai ni gidan maza to ba ni kaɗai ne a gidan kuma in na fito ba wanda ya isa ya hana ni in yi bayani in yi tonan silili sai na ƙwaƙulo zancen da mutum shi da gidansu ma bai isa ya fito waje ba akwai abin da ka shirya wallahi ina jin wani ɗaukan kafa kuma ka zo ka yi min. Allah to Allah matsayin ka dan uwana na tsaya na dissa na ga wato babu wata hanya wacce tafi inganci dan uwa ya so dan uwa zumunci baya inganta in dan uwa bai so dan uwansa ba mu tare mu kashe babu wanda ya sani shine zumunci in ba ni da shi in maka in kana da shi ba ni da shi kai mun ai dole ka san kana dan uwana dole ka sani abin da na mun ciwo a ce wai kai da kake dan uwan nawa ka je ka ta yin abubuwan ka da shauransu din kana ce mutunci banda wanda bawan Allah da Allah hore mishi duk irin cin mutunci da ka sayar sa ya ɓaci sai ya tsaya wai da kai da bare wanda ke bare ne can yake jin ciwon abin ya zo yana gaya mun yana cewa ga fituka zance ga fituka zance eh Allah ta bakin mudi haba haba na ji ciwon abin nan mudi yake zuwa ke mun ga abubuwan da kake mu mudi kuma dan gidan bai ja kai ba shi ai ma mudi shi ga abin da ka gana zo maka ana mudi shi ke zuwa sai ya gama fenta ta kula sai ya gama famfani sannan zo maka duk abin da gane maka wannan shi ke zuwa har gida wani mudin da ya mudi da da mai zakai da mai zakai da shi da kansa yake zuwa gidana duk abin da ka gana zo maka to sai mudi ya gama famfa mun sannan zo maka to wai kai kai me yake gaya maka an yana gaya min yana gaggaya min abubuwan da kake ciki ya sha samun kacan a gangare wurin mashaya kai na ce ya yi halin nasa kayi tatil tunda kai rantsuwa ba za ka taba wannan abu ba ya ce a bai ganka ka sha ba amma ya tadda rabi rabin kwalba Ha! Ah! nake cewa ga wanka can Allah ya hore masa ba shi da wani abu ya gina gidan karuwai ya gina sinima ya gina wurin gidan caca da tambola ba shi da ba ka da aiki sai karɓo wayannan kuɗaɗe kai kuma sai ka je can wurin gidan bulu nan wurin gidan bulu eh. ka je wurin ka zauna eh. sai ka rinka ba da bulu a gurin in dai aka abin nan din a hankali an kwana biyu to to sai kuma ka rinka karɓo kuɗin to ba ku mai eh. sunan baba ya gari ya aiki na gaya ma yanzu na je wajen saga mai shayi jirwan zafi jirwan shayin nan liftan ba madara Tunda na fahimce ka eh. inda ka sa gaba hmm. na san wallahi zaman wajen mai shayi kake rashin mutuncin da kake ka je ka haɗa ɗan uwanka ka je ka samu ka haɗa ɗan uwa da ɗan uwa zumuncin da ake yanzu kayi kokari ka warware shi wannan abin da kake ina nuna maka kauna ce ta sama ni na tare ka da abin na bar shi a zuciyata gani ne ya daɗe ne min zafi kuma ga karce karce da kake yi ka zo ka ce ka ba wa na gona ya gyara ya yi noma ka je ka kai waye gidan gona ka kai waye gidan gona duk wannan ƙaryar taka bata bata wadatar ba sai ka zo ka hada zumunci yanzu dan kawai abin da yake faruwa tsakanin malam mai kuɗi da da yayansa ba zan iya alhaji ba zan iya zuwa gaya masa abin da yake faruwa ba dan ya kyautata masa shikenan sai a ce munafinci ne ko wani iri ai in ba za ka sulhunta su ba bai kamata ka hada su ba yanzu ka zo ka ce gonar bandar ma a hannunka ƙarya ne ne mas eh? ƙarya ne ka tsaye ni ga ni gashi mana to ai ni ya zo har kofar gida ya zo ya same ni ashe duk hmm? abin da ake zuwa nake gaya muku ma kawai ji kuke kai a makareci kuke dauka na ai yanda ka ni kuma Allah bai ganar da ni in gane ba to wallahi da na gane tun wuri na daina zuwa wajen ku muku zance ko abin hawa ne sai dai ku gani da shi ko jaki na siya a kan karkara ta sai dai ku ganni da shi shawara ta da ni da kai dan Allah dan annabi ka iya ka. zance ya zaga ko ina a garin nan ana cewa munafiki ne kai duk inda ka je ka tsuguna ba hirar wanda kake sai hirar eh, dan eh, eh, gidan su dan garbebe wallahi na ji daɗin wannan magana saboda ni duk inda aka ce min Allah aka ce min manzo sallallahu alaihi wasallam to fa shi kenan bi zan gane mun A'a, yawo. Haɗa ka kuwa? kuwa? Ashe munafiki ne kai. Ashe ka dinga zuwa kana haɗan da ɗan uwana. Ashe duk abubuwan abin da nake zuwa kake zuwa kake gaya ashe ƙarya kake yi. A'a, menene ma? wallahi duk abin da za ka yi min ba ba wallahi ba zan ba saboda ina ganin kimar ka wallahi na san haɗa mu aka na zigar wani wani zan ci mutuncin dan uwana in yi wane ne in yi wane ne ashe ashe mugu ƙarya kace yi ba abin da baka faɗa ba na zo in ci mutuncin dan uwana wai baya kaunata baya wane ne har in ya wai in na in ya bani wai tana da kai kishin ka bani ke ban bani ka wallahi ba zan raba ba wallahi ba zan raba ba wallahi kame ma wa zan wallahi ba zan raba ba to abin nan ma wannan ne kadan ne maka eh, dan kana dana sai kai mun haka na tashi. shi ga abin da zai ki tsaya yi da shi ya ja karɓi kuɗin wurin man kabi na wurin mu kai ya karɓa ga shi ya karɓa karɓar nan da yi ba ki ya karɓa ba shekaran jiya ba sai da kawo zumunci aka sauke min zumunci ba su kai su kwashe zumunci tsallaka da shi magana kuɗi na sun na da shi ban fita da kuɗi daga gida ba lebar da koyi aikinsa ya kamata kafin ya share gudu ya shi kuɗinsa lalaba sai ce yau wa wani kan da kuɗin wurinka sai ce kuɗi shi shi alhaji ai dan baba ya zo karba ya karba ce ya karba ya karba ce ya karba gaskiya ne ba san dan baba da wannan halin ba yaushe koyi wannan halin ki baki san yana da wannan hali ba ai ana haifuwar jinjiri jajjar bai da laifin Kamai, a hanya ke ta gurɓacewa ya zama baki duk ya kwashi taku ya kwashi mugun aiki ya kwashi komai ki ja kunnen sa ba wai ni nake so in abin da shi ki ja kunnen da kyau don dan Allah don Allah ka yi haƙuri don Allah idan ya zo zan sa shi a gaban jakunansa ba zai ƙara ba zan masa faɗa don Allah ba Allah ka yi haƙuri ka dubawa ne na ga ya kamata lallai ilalla in zo in baka haƙuri saboda na zauna na yi nazari ne wa kai na faɗa duk abin da kai shi za a yi maka ko ba jima ko mu daɗe kuma ko ba don komai ba kai a matsayin mahaifina kake ko ba haka ba ne shi yasa na ce bari in zo in yi tattaki ba zan yi ƙasa a gwiwa ba in zo in baka haƙuri ka gafarce ni ka yafe min abin da yi. kuma insha Allahu ba za a ƙara samuna da irin wannan abu ba ba ma kai ba ko ban san mutum ba ba zan ci mutuncin ɗan adam ba saboda ma'aiki sallallahu alaihi sallama, ya ce ka girmama furfura ko da furfuran nan ta kafiri ce to shi yasa kuma na ga ya kamata in zo in saduda kai mun aikin gafara ka yafe mu a ita dama rayuwa haka take Tun lokacin da kake wani abu to Allah ya taimaka sai ka wuta na ka gyaru yafe maka da kake bukatar in yi maka wallahi na yafe maka har ga Allah Allah ya ƙara samu a hanya eh kuma ina baka shawara mm. ka yi asusu mm. ka nemi abin da za mm. ka yi asusu kafin fahimce na aiki yawwa saboda shi tanadi mm. kar ka tafi da cewar bari a'a ai wani na wani ko a'a ka yi asusu kafin fahimce na aiki in ka samu asusu kana dan zuba kuɗi kana tarawa a asusu idan da ka fasa asusun sai ka samu kuɗi da yawa cikin asusun duk abin da ka sani na rashin kirki za ka ci gaba da kiyayewa Allah ya sa mu gama lafiya Na gode Allah ya sa.